wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna yi muku maraba a wannan sabon shiri namu wanda muke gabatar da shi mai taken ta'al nu'minu sa'a ma'ana shiri da muke tattauna matsaloli na imani da ayyukan imani domin mu yi aiki da su don mu samu wato sakamako da matsayin da allah maɗaukakin sarki ya tani darma wato bayansa uminai alal haƙiƙa lallai wannan shiri ya dace da wannan lokaci da muke ciki wato wannan wata mai albarka watan ramadan wata na ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki wata na yawaita ibada da ayyukan alkhairi saboda wata ne wanda gaba ɗaya cikinsa wato mausumi ne na ibada da rana a yi azumi da daddare a kwana ana yin sallah ma allah maɗaukakin sarki ba kuma gaciyar da abinci da bayi suke yi ma 'yan uwansu sa'an nan musamman kuma a kwanaki goman ƙarshe ga itikafi da ake a masallatai ma'ana yadda 'yan uwa suke yankewa su shiga <coughs> wato masallatai don gabatar da ibada ta itikafi alal haƙiƙa wannan wata watan ramadan watan alƙur'ani wato wata ne wanda kusan dukkanin bayan allah maɗaukakin sarki suna komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki wajen yawaita ibada da ayyukan alkhairi na karatun alkur'ani da sauran nafilfili da ayyukan ɗa'a to lallai alal haƙiƙa wannan lokaci ya dace mu ta muraja'a mu tunatar da junanmu mu ta tunatar da kawo kanmu game da abin da ya shafi ayyuka na imani ayyuka na tsa'a ma Allah maɗaukakin sarki ayyuka na alkhairi <clears throat> ayyukan da za mu aikata su mu samu alkhairi a wurin Allah maɗaukakin sarki kuma imaninmu ya ƙaru mu yawaita ayyuka na ɗa'a don neman yardan Allah maɗaukakin sarki <clears throat> a shirinmu da ya gabata mun yi ƙoƙarin yin magana akan abubuwan da ya shafi eh, yawanci ayyukan da ake yawaitawa a cikin wannan cikin wannan wata mai albarka na abin da ya shafi azumin watan ramadan azumi da ake yi a wunin ko ranaku na wannan wata <clears throat> ga kuma ƙiyamun laili da ake yi sallolin dare da ake a cikin wannan wata sa'an nan ko musamman a cikin kwanakin goman ƙarshe ga nan wato neman daren lailatul kadari da ake yi duk waɗannan ayyuka suna daga cikin ayyuka na imani don haka bayi su yi ƙoƙari su ribaci wannan waɗannan ibadoji domin su samu alkhairi a wurin allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma ga wata ibada ta musamman wato ibada ta itikafi alal hakika duka waɗannan ayyuka ne na imani ayyuka ne da suke ƙara kusaci suke ƙara kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa zuwa ga allah maɗaukakin sarki babban abin da muke fata shine wato a samu wato dawwama akan waɗannan ayyuka ɗin ko da wato bayan ramadan ya ƙare kar kawai mu mai da lokacin ibada kawai shine lokacin ramadan a'a ana bauta ma Allah ne madaukakin sarki a cikin rayuwa gaba daya kamar da Allah yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ma'ana bawa Allah madaukakin sarki ya umarce shi ne da ya bauta ma ubangijinsa har sai wato lokacin mutuwarsa ta zo ana bauta ma Allah ne dukkan cikin rayuwa gaba daya ba kawai akan ware bauta ma allah maɗaukakin sarki ga wani lokaci a bar wani lokaci ba ne kuma komin kankantan abin da mutum ya samu yake aikata wani ayyukan ɗa'a wanda zai dawwama a kai ya fi a kan a ce baya yi gaba ɗaya kamar yadda ya zo cikin hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa habbul a'mali ilallahi adwamuha hawa in qalla ma'ana eh, ayyuka mafi soyuwa a wurin allah madaukakin sarki su ne waɗanda aka dawwama a kansu wa in kalla ko da kuwa aikin ɗan kaɗan ne komin ƙarancinsa ma'ana muna fatan cewa bayi za su ci gaba da ayyukan ibada da suka koya a cikin wannan wata mai albarka wato komin ƙanƙantansa ɗan yi ƙoƙari wajen yin azumin na filfili irin azumin eh, litinin da alhamis da irin azumin ayyamul biyu azumin kwanaki uku na tsakiyan wata na tsakiyan kowane wata sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata da kuma kokarin yin kiyamun laili komin karancin <clears throat> raka'o'in da mutum ya samu dama ya yi da daddare musamman wutiri da kuma karanta alkur'ani da sauran ayyukan da'a na sadaka da taimakon 'yan uwa da sauransu duka waɗannan suna daga cikin ayyuka na imani sa'an nan kuma akwai wasu ayyukan kuma na imani waɗanda ya kamata mu rinka kula da su mu mai da hankali a kansu suna da matukar muhimmanci waɗanda su ma haƙoƙi ne daga cikinsu akwai abin da ya shafi wato kiyaye baki bawa ya zama kiyaye harshensa bawa ya zama kiyaye harshensa mutum ya san abin da zai faɗa mutum ya zama yana kula da abin da zai faɗi domin wato kar mutum ya je ya faɗi kalmar da a dalilinta zai je ya shiga wuta shi ya sa manzan allah sallallahu ya yi umarni da wato kiyaye harshe da kiyaye baki wato a cikin hadisai da dama sa'an nan kuma ya daga cikin ayyuka na imani da ya kamata bawa mu'mini ya kula da shi ya kiyaye shi shine wato haƙƙin baƙonsa da kuma haƙƙin maƙocinsa duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na imani manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin hadithin da imam bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه waɗannan ayyuka guda uku gaba ɗayan suna daga cikin ayyuka na imani suna daga cikin ayyuka na imani kuma in muka duba za mu ga suna daga cikin ayyuka ne na mu'amalan da bayi suke da 'yan uwansu 'yan uwansu mu'minai tsakaninka da dan uwanka mu'mini ya zama abin da za kullum abin da za ka faɗa ka faɗi alkhairi saboda me saboda duk abin da kake faɗi fa ana nan ana rubutawa Allah madaukakin sarki yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani furuci da bawa zai faɗa zai faɗa ya furta ya faɗa face akwai raqib atid suna nan suna rubutawa raƙibu da atid ma mala'iku ne guda biyu imma kuma mala'ika ne guda ɗaya mai rubuta aiki almuhim <clears throat> mala'iku suna nan suna sajjala dukkan abin da bawa yake faɗi don haka shi yasa sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance yana imani da allah maɗaukakin sarki yana imani da ran tashin alkiyama to fali yaqul khairan aw liyasmut lallai ya faɗi alkhairi ko kuma ya ja ya shuru duk abin da za ka faɗa in dai ba alkhairi ba ne to lallai ka ja kai shuru lallai ka ja kai shuru don saboda mi don saboda in kar ka je ka faɗi wata kalma ta sharri wacce za ta janyo maka bala'i a rayuwarka ta duniya ko kuma a rayuwarka ta lahira lallai <clears throat> wajibi ne bayi su zama masu faɗin alkhairi alkhairi wato suna ne wanda ya haɗa dukkanin wato abubuwa masu kyau duk abin da za ka faɗi ya zama abu ne mai kyau imma ya zama alkhairi imma ya zama zikiri ne ambaton allah ne maɗaukakin sarki tunda allah maɗaukakin sarki ya umurce mu da zikiri ya yi wa lazina amur zikurullah zikiran kathira ma'ana Allah madaukakin sarki na umurtan mu'minai da su masu ambaton Allah masu zikiri azkar waɗanda suke mutlaka da muƙayyada mutum ya zama ma'ana akan ya tsaya ta surutu ya ta abinan ya yawaita ambaton Allah madaukakin sarki kamar yadda wani sahabi ya zo ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyukan musulunci fa wato sun yi masa yawa ya gaya masa wani abu kawai da zai riƙe sai manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa to la ya zalu lisanuka rataban min zikirillah kaje wato harshen ka ya zama bai gushe ba kullum yana yana jike da ambaton Allah madaukakin sarki mana kullum kar ya rabu da ambaton Allah maɗaukakin sarki din ya yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki wannan kamar shine al'azkar al-mutlaqa ya zama yana yawan tasbihi ma Allah kabbara kabbarori da tahmidi da faɗin la ilaha illallah hailala da sauransu sa'an nan kuma akwai al'adkar muƙayyada kamar irin su zikiri na bayan sallah salloli farilla irin su zikiri na shiga da fita zikiri na eh, saka kaya na cirewa da sauransu kamar yadda da zikiri na neman tsari da zikiri na duka da al'adkar da suka zo mu kayyada wato wanda ake yin su a wurare na musamman ko a lokuta na musamman to mutum ya zama ya lizimci zikiri sa'an nan kuma yana ga cikin faɗin alkhairi shine mutum ya zama mai gaskiya kamar da muka yi magana akan gaskiya a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na wannan shiri ɗin lallai wajibi ne mutum ya zama mai faɗin gaskiya mutum ya ji tsoron ƙarya domin gaskiya sifa ce ta mu'uminai ƙarya kuma sifa ce ta munafukai mutum ya ƙoƙari ya kiyaye bakinsa ya kiyaye harshensa sa'an nan ko mutum ya ji tsoron ya kiyaye bakinsa kar ya zama mai cin mutuncin mutane da bakinsa kamar yadda muka karanta cewa me wato musulmi cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa ko sharrin harshensa da hannunsa tun kar ya cutar da mutane da bakinsa kar ya zage su kar ya ci namansu ya yi gulmansu kare annami annamimanci duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da suke rage imanin mutum suke rage imanin mutum suke kore imanin mutum don haka <clears throat> lallai wajibi ne mu kiyaye bakunanmu mu rinka faɗin alkhairi ko kuma mu yi shiru in ba za mu iya faɗin alkhairi ba abubuwa na gyara tsakanin mutane kamar sulhu tsakanin mutane faɗin alkhairi nasiha wa mutane gaya wa mutane gaskiya umar da kyakkyawan aiki hani da mummunan aiki duka waɗannan ayyuka ne na alkhairi wanda wato ayyuka ne wanda mutum zai yi da harshensa da bakinsa ya faɗa wa mutane ya gaya musu gaskiya shiryar da su ya gaya musu alkhairi ya ɗora su akan hanya ya nisanci abubuwan da ba wannan ba duk abin da ba alkhairi ba to in ba za ka faɗi alkhairi ba to ka ja kai shiru wannan hali ne nawa na wanda ya kasance ya imani da Allah maɗaukakin sarki kuma ya imani da ranar tashin alkiyama shi yasa manzo Allah sallallahu yake umarni da wannan cewa duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to in ma ya faɗi alkhairi ko kuma ya ja ya shiru saboda mi saboda bakinsa kar ya je ya girbo masa wato abin da zai sa shi ya faɗa wutan jahannama Allah maɗaukin sarki ya mana tsari sa'an nan a jumla ta biyu sai manzo Allah sallam ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya kasance na imani da Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama to lallai ya girmama makocinsa lallai makoci yana da haƙƙi akan dan akan makocinsa wajibi ne bawa ya kula da haƙƙin makocinsa kar makocinka ya zama abin cutarwanka kar makocinka ya zama abin cin mutunci kar makwabci ya zama wato wanda za ka abin ƙauracewanka lallai wajibi ne ka zama kana ba da haƙƙin makocinka kana kyautata masa kamar da ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana masa wasiya da makocinsa ya ce har sai da tsoron karfa ya ma gadar da shi ma'ana ya sa shi cewa makoci zai ci gadon makocinsa saboda girman haƙƙin makoci akan makocinsa wajibi ne bawa ya kiyaye haƙƙin makocinsa wajibi ne ka kyautata wa makocinka ka taimake shi in yana cikin halin kunci ka taimaka masa in yana halin rashi ka taimaka masa duk lokacin da ya nemi taimakonka ka taimaka masa ka rinka sanin halayen da ke ciki sa'an nan kuma karka yadda ka cutar da shi karka cutar da shi karka cutar da shi ta hanyar watso masa misali datti kofar gidansa ko cikin gidansa karka cutar da 'ya'yansa ko iyalansa karka cutar da wani abu wanda yake mallakansa ka kiyaye masa kamar da za ka kiyaye naka ka zama mai masa nasiha ka zama mai ƙoƙarin shiryar da shi hanya mai kyau to wannan shi yana duk yana daga cikin haƙoƙin makoci akan ɗan uwansa makoci lallai a cikin musulunci haƙƙin makoci yana da girma duk saboda mi duk saboda yan uwantaka ta zama mai ƙarfi tsakanin musulmai gaba ɗaya tunda kowane mutum an ɗora masa haƙƙin makocinsa sai zama kenan kowa zai zama tsakanin musulmai akwai yan uwantaka akwai zaman lafiya akwai kyautata ma juna akwai soyayya to anan ne musulmai za su zama imani zai yi karfi a cikin zukatansu sa'annan za su haɗa kansu za su samu shirya zuwa ga hanya madaidaiciya a nan sai allah maɗaukin sarki ya ba su izza da ɗaukaka da ƙarfi akan abokan gabansu amma duk lokacin da musulmai suka zama suna cutar da kansu suna cutar da junansu suna cin kafan junansu suna sai ya zama sun shagala da kansu da kawo kansu a lokacin kuma abokan gaba za su samu daman zuwa su cimma burinsu a kansu sa'an nan kuma za'ala sami ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bai dayfahu duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ran tashin alkiyama to ya karrama bakonsa idan bako ya zo maka ka kyautata masa ka yi masa liyafa mana ka sauke shi ka masa alheri ka ba shi masauki ka ba shi abinci ka ba shi ka yassare masa abubuwan da yake so wato abubuwan da yake bukata tsawon kwana uku daman tsawon liyafa kwana uku ne in ya so daga nan shi kenan shi kuma zai ci gaba da sauran hidimominsa wato ya ci gaba da abin da ya kawo shi garin in kuma takanas daman ya zo wajenka ne ya zo maka ziyara to wannan duk ana so mutum ya ci gaba da wato kyautata masa wannan kenan duk waɗannan ayyuka suna daga cikin ayyuka na imani kuma suna daga cikin ayyuka ne waɗanda suke na wajibai suna daga cikin ayyuka na wajibai faɗin alkhairi wajibi ne faɗin sharri haramun ne kyautata ma makoci wajibi ne haka kuma kyautata ma ko yin alkhairi da karrama bako shi ma wajibi ne wanda yake haƙƙi shi ne na kwana uku wannan wajibi ne don haka duk waɗannan suna daga cikin abin da suke cika imanin bawa sa'an nan kuma <clears throat> yana daga cikin ayyuka na imani shine wato umarni da kyawun aiki da hani da mummunan aiki kamar yadda <clears throat> wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin hadisi hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana umurni da yana umurni ne da bawa ya zama mai umurni da kyakkyawan aiki ko mai hani da mummunan aiki wannan shine babban abin da wannan al'umma ta yi fice da sauran al'ummomi kamar da Allah madaukin sarki ke faɗi Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin ta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah madaukin sarki yake cewa ku ne kun kasance khaira ummatin zababbiyar al'umma a cikin sauran al'ummomi ukhrijat linnas waɗanda aka fitar da su ga mutane ta'amuruna bil ma'rufi sai Allah ya ambaci abin da ya sa wannan al'umma din ta zama tana da falala ta zama fiyayyar wato al'umma akan sauran al'ummomi ta'amuruna bil ma'ruf kuna umurni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar sa'an nan kuma kuna hani da mummunan aiki sa'an nan uminu na billah sa'an nan kuma kuna yin imani da Allah maɗaukakin sarki wannan yabo ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni faltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf Allah maɗaukakin sarki ya ce a samu daga cikin kwaɗanda wannan shine aikin su shine umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki wancan wato farilla ne na kifaya cewa a samu a samu cikin al'umma wanda aikin su kenan shine wannan aiki ne to amma akwai kuma wanda Allah madaukakin sarki wajabta akan kowanne daga cikin mu'minai ya zama zai gusar da mummunan aiki gwargwadon iyawansa shi ne wanda manzo Allah ya bayani a cikin wannan hadisi din cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga mummunan aiki a cikinku to ya kawar da hannunsa in zai iya ya kawar da hannunsa misali a gidanka ne kana ga mummunan aiki to ka yi ƙoƙari ka kawar da hannunka misali a cikin ma'aikatarka ne kai ne babba a ma'aikatar ka kawar da hannunka misali a kai ne shugaba a garin za ka iya kawarwa da hannunka a kai ne shugaban ƙasa za ka iya kawarwa da hannunka kai ne gwamna za ka iya kawarwa a jihar ka ma'ana kowa gwargwadon wato matsayinsa wani kuma ba zai iya wannan ba ba zai iya kawarwa da hannu ba saboda ba shi da wannan iko din to sai manzo Allah ke cewa fa illam yastati fa bilisanihi idan ba zai iya yi da hannu ba to yayi da bakinsa yayi nasiha ya faɗakar kaza bai halatta ba kaza babu kyau ya kawar da bakinsa gwargwadon iyawansa ta yadda ba zai kawo fitina ba ba zai kawo abinan ba in har za ka yi nasiha ka yi kyakkyawan abinan akwai wanda za ka iya tsawatarwa ka tsawatar misali ko 'ya'yanka ne ko kannanka ne ka tsawatar da baki akwai kuma wanda a'a da lalama da wa'azi da nasiha za ka yi wani ko hakan ma ba zai iya ba saboda ko shi ne a ƙasa ko yana ganin in yi zai zama fitina to sai manzo Allah ce fa illam yastati fa bi qalbi idan ba zai iya ba to yayi da zuciyansa to amma wannan kam wa zalika adhafu iman wannan shine wato mafi rauni na imani yana mafi rauni na imani don haka kenan ashe idan mutum wato kamar wannan shine masu raunin imani wannan shine daurinsu shine su a zuciyansu ta yadda idan mutum ya zama hatta a zuciya bai ki wannan mummunan ba bai kawar a ma'ana ya ji niyan cewa da yana da hali da ya kawar sa'annan kuma ya ki wannan munkarin wannan mummunan aikin wajibi ne mutum ya zama yana da wannan a cikin zuciyarsa ta yadda idan mutum ya zama bashi hadda wannan bashi da shi kin munkari da rashin da kuma ya ji zama bayi da niyan ya ji bayi da niyan kawar da shi inda yana da hali to lallai idan mutum ya rasa wannan kan to shikenan fa ya rasa imani kuma bayan wannan bayan ƙi a zuciya da kokarin kawarwa ko niyan kawarwa wato idan da hali ya yi wannan niyan a zuciyarsa in dai mutum ya rasa wannan to fa ya rasa imani kuma domin wannan shine daraja ta ƙarshe a cikin imani shine ƙin mummunan aiki a zuciya don haka wajibi ne mu zama muna ƙin wato mummunan aiki mu yi ƙoƙarin kawarwa gwargwadon ikonmu in allah ya ba mu dama mu kawar da hannunmu wannan shine kamalan imani idan wanda in mutum bai samu dama ba yayi da bakinsa in bai samu dama to lallai fa wajibi ne yake a zuciyarsa wannan shine abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi duk wanda ya rabu da wannan to fa ya rabu da imani kuma ya rabu da imani don haka duk waɗannan ayyuka suna daga cikin ayyuka na imani wajibi ne mu zama masu ƙoƙarin wato <clears throat> masu ƙoƙarin eh, faɗakar da junanmu mu yi kokarin wato shiryar da su hanyar Allah maɗaukakin sarki mu yi ta kokarin kiran su zuwa ga da'a ma Allah maɗaukakin sarki da nisantan wato ayyuka na saba ma Allah maɗaukakin sarki da ayyuka munanan ayyuka wajibi ne mu zama <clears throat> masu wato kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki masu shiryarwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki masu karantarwa masu karantar da mutane addini sa'annan ko masu kokarin shiryar da al'ummanmu da kuma waɗanda suke ƙarƙashinmu da kuma ƙoƙarin kawar da mummunan aiki domin musulmai kar su sake kar su bar mummunan aiki ya zama ya wanzu a tsakaninsu domin kar wannan mummunan aikin ya watsu cikin wato cikin al'umma ya ɓata mutane ya kawar da su daga hanya ta alkhairi hanya mai kyau hanyar allah maɗaukakin sarki don haka duk waɗannan ayyuka suna daga cikin ayyukan imani don haka bawa zai zama mu'mini ne in ya zama yana aiki da dukkanin ayyukan imani dukkanin shara'a na musulunci duk abin da wajibi ne mutum ya zama ya shiga addini gaba daya shi Allah ke cewa ya yi walazina amanu da fi silmi kafa gaba daya ku shiga cikin addinin musulunci ku yi aiki da musuluncin gaba daya don haka da wannan muke kawo karshen <coughs> wannan shiri insha Allahu sai kuma a shiri na gaba